Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a yau muna ranar alhamis wanda wata ramadan yana da kwana 24,442 hijiriya kuma yau ya kama shida ga watan biyar shekara ta 2000 da shekara ta 2021 miladiya Allah cikin ikonsa ya kaddara saduwar mu a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma da bayanin ma'anonin ayoyinsa kamar yadda muka saba wanda muka fara tun daga ranar biyu ga watan azumi zuwa yanzu kuma Allah cikin ikonsa ya kawo mu zuwa aya ta ɗari zuwa da sha da sha da sha wannan majmu'a ta ayoyi hudu daga ɗari uku wanda muka fara bayani akan aya ta 113 wa makana kana ma lin nabi a ubangiji subhanahu ta'ala ke cewa ma kana lin nabiyyi ba girman annabi ba ne kuma bai dace da annabi ba ma zai yi ba wallazina amanu haka bai dace da mu'minai ba ba ma kuma za su yi ba cikakkun mu'minai me ba za su yi ba an stafiru lil na su nema wa mashirkai gafara su ce Allah ya gafarta musu walau kanu uli kurba ko da kuwa mashirkan nan makusantansu ne ta fuskar dangantaka min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bayan ya bayyana karara a gare su cewa waɗannan mushrikan sun mutu akan shirka kuma wuta za su to mun kawo dalilin saukar wannan aya daga cikin dalilan da malamai suka ambata cewa Abu Jahal cewa Abu Jahal da Abdullahi ibn Abi Umayya sun hana abu ɗalib ya furta kalmar shahada lokacin da ya zo rasuwa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tsaya akan sa yana cewa ya baffana ka faɗi kalma ka ce la ilaha illallah kalma ce da zan tsaya maka da ita a gaban ubangiji amma ƙarshe ce ana alamin lati abdul muttalib ni na mutu akan addinin abdul muttalib sai maza Allah ce la astaghfiranna laka ma lam unha na yi rantsuwa sai na nema maka gafara in dai ba hana ni aka yi ba sai dai in an hana ni to cikin bayanin mu mun gwada cewa sha'anin Allah ba a shigan masa eh, idan ubangiji subhanahu wata'ala ya kaddara wato idan ubangiji subhanahu wata'ala ya kaddara ikonsa da tsarinsa ba wanda isa ya sa masa baki shi da kansa yake yin hukuncinsa kuma yake yin tsarinsa yake zartar da abin da ya ga dama <clears throat> sai muka ce watakila wasu za su ce akwai ishkali da matsala cewa afon za a ga wani fom haka yanzu a rabar kamar yadda muka yi bayani jiya cewa muna da evaluation form da muke so da Allah a cike mana domin mu auna irin cigaban da muka samu da kuma 'yan shawarwari da za mu iya samu a wajenku idan akwai wanda yake da shawara a ciki zai iya juya bayan fom ɗin ma ya rubuta kuma in mutum ya ga zai iya rubuta kwantak ɗinsa da suna to in kuma ya ga ba zai rubuta ba ba shi wannan baya cikin abin da ya zama wajibi ma Allah muna so a cike yanzu a dawo mana da shi <clears throat> to mun faɗi cewa abu ɗalib ya yarda da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a matsayin mai gaskiya amma addinin musulunci ya kaddara cewa ba wai iyanan ake bukata ba kafin mutum ya zama musulmi dole sai ya furta kuma sai ya aqidanci abin da ya furta din akwai shuruɗu la ilaha illallah da muka kawo al al-ilmu wal yaqin wal qabul wal inqiyad fadri ma aqulu والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب وإن شرطا العلم Wal واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة ما لبي سنبي بي addinin musulunci da shari'a suka gano cewa lallai wannan abubuwan sai sun haɗu tukunna sannan mutum yake cikakken mumini gwargwadon rauninsa a wani wajen gwargwadon raunin imaninsa to shi abu bai taɓa furta la'ilaha illallah muhammadun rasulullahi sallallahu dalili bai bayyana mana ba ingantaccen dalili bai bayyana a gare mu cewa ya furta ta da sunan ya musulunta ba amma mun samu dalili ingantacce bal dalilai ingantattu da suka nuna cewa ya mutu a saɓanin kalmar la'ilaha illallah kuma mun faɗi kirkinsa da irin kariyar da ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam da irin ƙaunar da ya nuna manzan Allah sallallahu Alaihi wa wasallam wanda ya cancanci yabo bisa wannan abin da yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama amma hukuncin Allah kuma dole sai kayi kuma abin da Allah yake so. Hadisi ya tabbata a cikin ingantaccen hadisi ya tabbata wanda al'imam Abu Dawud ya rawaito shi bayan Abu Dawud da kuma al'imamu an nasa'i da imamu Ahmad imamu annasa'i da imamu ahmad sun rawaici wannan hadisi daga sayyidina aliyu allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa qultu lin nabi sallallahu alaihi wasallam naje nace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna ammaka ash-shaykh dalla qad mata ya rasulullahi inna ammaka haqiqa baffanka a shaykh dattijo abdalla wanda bai shiga addinin musulunci ba domin abdalal alan tana nufin allazi kana ala ghairi hudan wanda baya kan tafarkin shari'a kadmata ya mutu ya za a yi da shi sai maza Allah ce izhab fawari abaka je ka ka binne shi tunda mahaifinka ne ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني سنن ولا تحدثن شيئا sannan kakkai komai sai ka zo ka gaya min sai sai na aliyu ya tafi da kansa ya binne shi kuma ya zo wajen annabi sallallahu alaihi sallam sai maza Allah ya ce to ka je ka yi wanka abinda ya sa aka ce je wanka saboda ya taɓa gawar wanda yake ba musulmi ba wannan shine ne abinda malamai suka faɗa al'imam mubaraka fu al-imam abadi Allah ya ji kamsa da rahama yake cewa wal hadisi fihi dalilun ala anna aba ɗalibin mata ala ghairi millatil islam wannan hadisi yana mana nuni akan cewa abu ya rasu ba akan addinin musulunci ba wafi haza nususun fariha game da wannan hujja cewa ya mutu ba akan musulunci ba akwai nasoshi. ƙarara rawaha muslimin fi sahihi wa ghairuhu wanda imam muslim ya rawaito da waninsa wa hadha alqawlu huwa wannan magana kuma ita ce gaskiya as-sawabu wacce take ita ce daidai wala yultafatu ila qawli man zahaba ila isbati islamihi ba a waiwayen wanda ma yace wai lalle Abu Talib ya musulunta fa huwa ghalatun tafiya akan wannan kuskure ne mardudun abin mayarwa ne mukhalifun lil ahadisu sahihati wallahu a'lam wanda ya saba wa hadisai ingantattu wallahu a'lam Allah shine mafi sani wannan imam abu daud ya kawo wannan hadisin a sunan abi daud kitabul janaiz babun ar-rajulu yamutu lahu qarabatun mushrikun mutumin da aka yi man rasuwa wani ɗan uwansa mushriki ya rasu Bana kenan zai yana da ikon da zai iya daukar sa ya masa ya je ya binne shi amma in ya taba gawarsa wajen haɗa shi gaba ɗaya shi kuma sai ya zo ya yi wanka kuma hadisi ne ingantacci to kun ga ba za mu sa kanmu a cikin kasada ba Allah ya bautar da mu akan yaqini wayannan hadisai an kawo ka'idojin karɓar su ta wannan ka'idojin baka karɓa hadisan sallah da azumi da zakka to kuma ta irin wannan dai hanyoyin muka karɓi wannan hadisin ba zai yi mai imani da wani ɓangare na littafi mu ce wani ba wannan ya sa duba da abin da ya bayyana a cikin wannan aya muka gamsu da cewa abu talib tare da kirkin sa amma ya mutu ala ghairi millatil islam ba akan addinin musulunci ya rasu ba to har yanzu bugu da ƙari wani zai iya cewa to yanzu duk wahalar da abu talib ya sha ta tafi a banza wannan kariyar da ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam da ƙaunar da ya masa to na gaya muku cewa ita ƙauna da soyayya akwai manya-manyan jigajigan sabubba guda hudu da a kansu yawanci ake gina ƙauna da soyayya duk wani sababi da ka nemo shi ba wannan ba za ga dai yana da aji a cikin guda hudun nan na ɗaya akwai ƙauna da soyayya ta kusanci da dangantaka wannan kowa ya sani duk wanda ya taso ya ga kannansa a gida da yayyansa sai ji yana son in aka tambaye ka me yasa kake son kannanka da yayyanka kai ma baka sani yau da gobe mutum yana yin wayo zai san ƴan uwan mahaifinsa da ƴan uwan mahaifiyarsa su ma sai kaga yana kaunar su yana son wata ran ma kana cikin zama da mutum kun dade tare sai wata ran amma bayani ai a ce ai wannan nan da kuke wuri kaza da mahaifiyarsa da mahaifinka ko da mahaifinsa da mahaifinka ko da mahaifiyarka da mahaifiyarsa ai ga yanda ake sai kawai ka ji kuma ran da ka ƙara ganin sa yanda yake a zuciyarka ba irin yanda yake a da bane da za a kaddara cewa yayi tafiya sai a ce an yi hadari a hanya Burin ka Allah ya sa ko an mutu ban da shi saboda kana son sa wannan ko ba musulmi bane ba ka da laifin jin soyayya a ranka ta wanda jini ya haɗa ku shi yasa sai na abubakar Allah ya ƙara yadda a gare shi lokacin da aka je yakin ridda khalid ibn walid ya sa aka kashe malik ibn waira wanda da malik ibn waira ya musulunta har lokacin manzo Allah sama har an ba shi wakilcin haɗa zakan mutanensa to mutum ne mai kirki a cikin al'ummarsa sai Allah ya jarrabe shi bayan rasuwar mazalar sallama sai ya tara banu asad ya ce musu tofa wanda ake kai wa zakar nan ya mutu kuma da ku ɗauka ku kai ta can kuma nan kuna da bukata kowa ya riƙe kuɗinsa saboda shi yana ganin ba sai an sake fidda zakka ba to sai da bakar ya tura masa rindina da su khalid suka je aka shiga tattaunawa to a wurin tattaunawan ne sai abin da ya nuna rashin ladabi sai ke cewa to ai shi kansa annabin naku sahibukum sai Khalid yace awalaysa laka bi sahi au munamu ne ma ba kai ba naka ba kenan sai Khalid ya bada umarni a kashi akwai dan uwansa mutammim ibn waira ya zo ya dinga kuka idansa ɗaya a liƙe yake yana da matsalar ido ɗaya amma da ya tsaya a gaban sayyidina Abubakar yana kuka akan cewa an kashe masa dan uwa har sai da hawaye ya fito a mataccen idan ma bayan mera ko ba wanda ya ce masa dan me ya mutu akan shirka kace masa ka shi ma ya san dan uwansa ya mutu akan shirka domin ibn khillikan a cikin wafayatul a'yan fi anba'u abna'iz zaman ya rawaito ko ya koro cewa sai na umar ya gamu da shi mutammim ibn nuwaira sai yake ce masa kaɗan jiyar da ni wasu daga cikin baituka na waƙa da kake yi don yaban ɗan uwanka saboda damuwarka da mutuwarsa ya kawo masa ya yi waƙoƙi da yawa waƙoƙinsa da yawa yake cewa <clears throat> ya ƙulu a tabci kulla ƙabarin ra'aita huli, ƙabarin tsawa bainan liwafar da kadiki faƙultu lahum innal asa ya ba'asa da'uni fa hadha kulluhu qabru maliki yace wai aboki na yake ce min wai yanzu duk kabarin da ka gani sai ka tsuguna kayi masa kuka bayan kai kabarin dan uwan naka yana can tsakanin liwa da dakadik can a can saman najadu da na ce innal asaya asa bakin ciki fa shike tuna mutum bakin ciki duk inda mamatan ƴan uwan mamacin nan suke suna cikin damuwa kuma ni ma na tuna damuwa ta da uni ni ku kyale ni fa hadha kulluhu qabru maliki ni duk wani kabari kabarin malik ibn nuwairan ga wata ainiyar sa mai kyau mai daɗi wacce hanna na aisha sai da ta kwatanta baitukan lokacin rasuwar dan uwanta abdurrahman falamma tafarraqna ka'anni wa malikan litul istima'in lam nabit laylatan ma'a yayi waƙoƙi da yawa sai sai na umar ya ce rera min sai ya rera masa sai na umar har sai da ya kwalla sai to zaidu bin al khabab shi ma kun san an kashe shi ya yi shahada a yakin yamama shi kuma zaidu wan sai da na umar ne ya riga sai na umar musulunta kuma ya riga sai na umar shahada sai na umar ya yi kuka da rashin zaidu yace sabaka ni ilal husnayn sabaka ni ilal hijirati wa sabaka ni ilal shahada Allah ya ƙara yadda a gare shi ya nuna jarumta lokacin da ya ga an girka da gudu a yakin yamama ya ce Allahumma ya Ubangiji inni abra'u ilaika mimma qala musailima abinda musailima tarkazzab yake ya ubangiji ka sani ba mu ba abinda musailima yake faɗa kuma Allah ina kawo maka hanzari akan abinda ƴan uwana suka juyawa da suka baya sannan ya sabu kan sakalinsa ya shiga sai da aka kashe shi kafin a kashe shin an masa suka ta fi a kirga amma bai mutu ba saboda taurin rai sai da ya kashe kan a kashe shi to sai sai na umar Allah ya kare da a gare shi yace da mutammim to da Allah ni ma yi mun waƙar ta'aziyar dan uwana mana Zaid ibn al-Khattab sai tunani to ya dan tsara masa ɗan baituka sai ya masa har ya gama shi bai kuka ba Umar ma bai kuka ba sai Umar ya ce a'a ya ban ji baitukan sun min daɗi ban ji galmin baitukan ba irin yadda na ji na dan uwanka sai ji to ai ya amiral mumini ko kuma ya ya umar tunda ina jin a lokacin tun sai na abubakar yana da raini yace ai abinda nake ji game da dan uwana bana jin sa game da dan uwanka kuma da a ce dan uwana ya mutu akan irin tafarkin da dan uwanka ya mutu akai da ba zan masa wata ta'aziya. walau anna akhi mata ala misli ma mata alaihi akuka lama rasaituhu wannan yana nuna ashe shi ma da kansa ya gamsu da cewa malik ya mutu akan shirka ibn al-Waira. wannan ce magana masu inganci a cikin maganganu biyu da aka yi wasu suna zargin khalid ibn walid saboda kamar ana tunanin akwai kuskure wajen kashe malik ibn al-Waira domin da khalid a matsayinsa na kwamandan yaƙi ya faɗi wata kalma wacce abin da take nufi a yaren mutanen hijaz tana nufin a jinkirta amma a yaren mutanen bahrain ko mutanen wajen ita kuma tana nufin a kashe su sai suka fahimci kamar yana nufin a kashe sai suka kashe shi wasu sai suke ba da uzurin cewa ai kai tsaye ba khalid ba ta yi a kashe shi ba a bisa kuskure aka kashe shi to kuma sai makiya allah makiya sahabbai sai suke kafa hujja da cewa ai khalid ya auri matar malik ibn waira bayan wannan artabun to kamar ma ya kashe shi ne don ya auri matarsa sun manta cewa ai da a ce Khalid dan ya auri wata mace ne yake yake tafiya yaki to da ya auri mata da yawa kenan tunda akwai mata inda da yawa sun fi Laila matar Malik ibn Nuwaira kuma wata kila in ya tabbata cewa bisa kuskure a kashe shi amma dai ya tantance kisan saboda abin da ya faɗa ya nuna cewa ya yi ridda kuma sai na Abubakar ai ya san cewa Malik ya taɓa musulunta amma hana zakka an kirga shi a matsayin ridda a lokacin kuma babu wani dalili ingantacce da ya nuna cewa ya dawo daga wannan ra'ayin nasa na farko ala kulli hal ana yin soyayya da ta jini sai na abakar sai da ya ɗau diya ta malik ya ba wa mutammin ba wai dan malik din ba saboda a tausasa musamman ibn nuwaira a rage mai radadin mutuwar ɗan uwansa ashe ana yin soyayya ta dangantaka kenan ko ƴan uwan manzon Allah sallallahu musamman ƴan banu hashim da yawa sun nuna manzon Allah wasallam halacci yawanci ƴan banu hashim ƴan banu abdul muttalib da suka taho yaƙin badar yawancinsu tilasta musu akai ba don suna so ba su aƙilu su balib su al'abbas yawanci an fito da su ne ba sa so kuma shi wa maza Allah yana son su domin maza Allah sallallahu Alaihi sallama a badar abin da ya ce ya ce idan wanda ya aran gama da al'abbas kai ya taɓa shi ka a taɓa abbas to a lokacin akwai abu huzaifa ibn utba ibn abi kun an kashe utba ibn abi a filin dagar ai sai ce mu kar iyayenmu sannan mu ga wani mu kyale shi a ba za ta yi ba wallahi la in khalat sawadi sawadahu idan duhu na ya haɗu da duhunsa la yamutanna al'ajalu minna wanda ya fi ajalinsa yake a kusa sai ya mutu ko ni ko shi bai san san da ya faɗi wannan magana maganar magana sai ce wa manzon Allah sama ciwo manzon Allah ya yana ammi yuktal bafana za a kashe to daga baya sai kuma ya dawo ya yi tunanin ka sassaɓa ya fa zai halaka da wannan magana dole ya nemi a masa iso zuwa wajen annabi sallallahu alaihi sallama ya ba da haƙuri akan wannan maganar wanda duk ya zizi tarihin yakin badar ya san da wannan to kaga bazala shi ma yana son nasa kenan ko ba gaskiya ba kai ko sarakuta ce ta hada ku da mutum a ce siriki ne ko addini ya shiga tsakani ba ka rasa soyayya ta haƙiƙa ta wannan ɗan uwan naka da yake hannunsa annabi sallallahu alaihi wasallama baya taba muhabati akan abin da shafi addini baya taba tanazuli akan maslahar addini duk abin da kaga annabi sallallahu alaihi wasallama yayi daidai ne lokacin da aka zo aka kama a abul as ibn rabi a cikin asra badar shi kuma yana auren zainab kuma ya hana zainab bintu rasulullah sama ta hijira shi kuma abul as ibn rabi'in ba mahaifinsa ɗan uwan khadija ne Allah ya ƙara yadda a gare ta auren zumunci aka yi masa da zainab me zai faru sai sai gashi ya faɗo koma ta musulmai to bayan an ba da damar cewa wanda di ya ga yana da hali cikin mashirkan da aka kama ya aiko da kuɗi a fanshe shi an ɗaga matarsa sai ta aiko mai da murjani a irin makawuya ɗin nan cewa a yi masa kuɗi mijinta ne fa kuma ta san ba musulmi ba ne amma a lokacin ba a saukar da ayar cewa wala tuntiku bi mil kawafir ba ba a saukar da lahunna hillun lahun wa na lahun na ba a lokacin za akwai zama za a iya zama tsakanin kafira mushirika da musulmi tsakanin musulmi da mashirika to a lokacin mazalatar salama da ya ga an ɗaga wannan makawiyan ana yi masa kuɗi ga shi ma an siyar da shi ba ma zai kai yadda zai fanshe shi ba sai tuna wannan makawiyan na Khadija ne lokacin da ta da Zainab sai ta ba ta shi kyauta hankalin mazalatar sai ya tashi wannan ƙaunar ta khadija sai ta ƙara motsawa kuma tausayin zainab sai ya kama shi wannan tausayin sai yana so ya faɗo kan abul as ibn rabi sai ya shiga cikin alfarma manzo Allah sai ya ce da ba dan ka matsa muku ba da sai ce wannan in ma kun karɓa ba zai ƙara muku kuma ba da sai ku bashi abin sa ku sallame shi suka sai ya sula akwai abin da zaka ce kana so ne mu ce ba zai yi ba duk abin da kake so shi zami karɓa abinka ka tafi manzo Allah ce to kai kuma kai mana alkawari za ka turo mana 'yan mutadawa dawo ya ce zai yana zuwa ya turo zainab ta yau hijira shi kuma ya shiga warware duk wasu matsaloli da ke tsakaninsa da mutane da agama ce tuna bakku lafiya ya hijira ya musulunta mazala sama ya ƙara mayan masa da zainab ɗin ta kaga akwai soyayya ta jini wannan shine hubbu ɗabi'a ko hubbu nasal ko hubbu nasab to ƙaunar da abu ɗalib yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan ci ai abu lahab ma da farko ya fara yin irinta domin daga baya ne da addini ya zo sai fifita uh, gaba ta addini tunda shi addininsa shine shirka akan wannan ƙaunar ta jini amma duk da aka idan kuka kula cutar da zatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa'anda ba 'yan gidansu ba ne suka yi masa yawanci 'yan banu makhazum da sauransu su abu jahal su abu sufiyan a lokacin su ne suka cutar da wanzu asana cutarwa ta jini ta zati amma su waɗannan sai dai su cutar da shi ta baka da in sun zage shi ma kansu suka zaga an lura da kyau ta saboda haka ba abin mamaki ba ne abu ɓalib ya nuna manzan Allah sassawa soyayya kuma wannan nuna soyayyar da yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dama akwai ta a asalin halittar ɗan adam yana nuna soyayya ga wanda suka fito gida ɗaya ko jini ɗaya dalili na biyu na soyayya shine dalili na amfanarwa duk wanda ya amfanar da kai kana son sa hubbu manfa'a kenan ba a cikin yan adam ba ma hatta a cikin abubuwa ko biro kake da kai ko waya ce in ta ne maka amfani sai ka ji ka fi santa ko iyali ne da kai kana da sama da mata ɗaya wacce ta fi tsinana maka ta fi amfana maka ta fi maka da'a da biyayya sai kaga ka karkata zuwa gare ta to don haka dalilin haka ne yasa za ga ɗalibi yana son malaminsa talaka yana son shugabansa saboda yana hidimta masa asali kenan wanda duk zai zo ya keɓance ka da wani kyautayi kyautatawa ka fi sansa ko ba wuce ya ce ruwan da ya doke ka fa shine ruwa wannan ita ma an san ɗan adam da wannan akwai lokacin da idan manfa'ar ta tsaya sai kuma soyayyar ta tsaya akwai dalili na uku da yake sa a yi soyayya ne aɗifa ah, ita kuma aɗifa ne idan abu yana da kyau ya dace da san ranka sai ka so shi ko gari ne ko gida ko abin hawa ko bishiya ko yanayi in yana da kyau zuciyarka ta karɓe shi a matsayin mai kyau sai ka ji kana son sa shi yasa aka tambaye wani ma aka ce menene kyau yace kyau shine so da abin da kake so yana da kyau shi yasa har bature yake cewa the beauty lies in the eyes of the beholder yawanci da abin da kake so abin da yake da kyau kawai kana son sa duniya duk ta ƙari cewa wannan ba shi da kyau amma kai a wajenka yana da kyau to ko ba a so manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan wani abu ba irin kyan halitta da kyan halin da Allah ya masa yana lazimta wa duk wani dan adam sai ya so shi dan haka kafiri ma in ya gamu da manzo sa wallahi sai dai yi ɗabi'ar da Allah ya masa amma sai ya so shi ya kaunace shi saboda ba a taɓa ɗan adam mai kyau irinsa ba shi da kansa Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin Mi'raj yace ya je sama da ya zo saman da ya ga annabi yusuf ya ce wa kad ya shatsar jamal naga an ba shi rabin kyau shi annabi sallallahu shi ke da cikakken kyau ka je ka bi tarihin halittarsa ka gani saboda ka wannan yakan sa dole a so shi sannan in kai mu'amala da shi so ɗaya to ka san kayi mu'amala da cikakken kamilin ɗan adam ɗin da ba a taɓa samun irinsa ba su danginsa sun so saboda soyayya ta dangantaka kuma su sun ga abin da suka gani game da kyawawan halayensa da ɗabi'unsa tun ba a aiko shi ba suke ce masa aminu da kansa ya musu cewa in na ce muku ga runduna nan za ta kawo muku farmaki za ku yadda suka ce e me yasa suka ce ma jarrabna fika kadhiban ba mu taɓa jin kayi ƙarya ba to da haka idan an so manzon Allah saboda haka waɗanda ba musulmai ba ma dole ba su so shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai abu na hudu shine soyayya ta cancanta hubbu fadila kenan ita kuma wannan cancanta a yanzu haka a matsayinka na musulmi a baka labarin wani hamshakin mai kuɗi wanda ba musulmi ba wanda gaba ɗaya ya kirga mutum kaza a cikin danginsa ya fitar da su daga talauci ila ma ya zo har cikin musulmai ma ya yi musu kaza sai ka ji kawai kai mutumin nan ya burge ka wala burgewa kuma ai so ne ko ba ka bane kana nan baka taba ganin mutum ba labarinsa za a bashi wai baya son limamin harami akwai musulmin da ba san limamin harami akwai musulmin da ba san limamin harami a zuwa ce maka wani ya ci musabaka shi yayi na daya a musabakar duniya sai ka ji ma kawai kai kana son sa in mace sai ma ka ji ma kai da da hali ma da ka cika da ita ko ba gaskiya ba to haka zalika mace da namiji duka suna irin wannan so na fadila to yawanci shi hubbu fadila ya fi kama da so na ibada to mu duk wayannan matakan muna yi wa annabi sallama so ta karkashin su ta cancanta ta muna da alaka da shi tunda in kowace al'umma za ta ce ga annabinta mu shine namu ko ba haka bane sannan ta ya amfanar da mu a sanadiyar sa Allah zai samu aljanna insha Allah sa'an nan kuma bayan nan yana da kyau can halin da dole sai mun so shi to akwai wa'yansu wuraren da da musulmi da wanda ba musulmi ba suke tarayya wajen san annabi sallallahu alaihi wa sallam nan mun karanta a littattafan da ake wallafawa akwai 100 most influential personalities in the world wanda arne ne ya rubuta shi ya saka manzo Allah sallallahu alaihi a matsayin the most influential person in the world mutumin da ya fi kowa yi wa mutane tasiri a duniya da siga ta yabo duk da cewa mu muna ganin bai kai mu yabe shi ba shi mutumin da ya wannan littafin abin da yasa so da gaba ɗaya ya tattare abin ya nuna cewa ƙwarewar manzan Allah ce da sa, bai danganta abin kuma zuwa ga wahayi ba so da shi bai imani da wahayi ba to amma dai ko ba komai ko ba mu yabe shi ba ba za mu zage shi ba wannan kaɗai ya isa ya ce ya sa masa da wata alfarma a wajen mu musulmai saboda ya fi waɗanda suke zagin manzan Allah sallallahu alaihi kuma ba a taɓa samun wani ɗan adam da ya kushe manzan Allah sama ko arne ne face sai duniyan nan ta yi masa kunci kwanan nan kun ga abin da ya faru a faransa kowa ya san halin da shugaban faransa ya shiga ciki dan ma ba zai faɗi abin da yake ji a zuciyarsa ba amma baqat alaihi al-ardu bima rahabat wanda duk ya zagi annabi sallama ko ya kushe manzan Allah sama inda yake wallahi in ba wasa ba shi da zaman wajen nan har abada sai dai ya tashi ya kaura ina salman rushidi yanzu garin inda iyayensa suke ya gagare shi sai dai ya tafi inda arna suke amma bai isa ya zo inda yake ba wallahi ba zai iya rayuwa ba ko dan adam bai taba shi ba Allah ba zai bar shi ba to saboda haka kaunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu ne da duk wanda kaga bai bayyana da shi ba to da kansa yayi zalunci ne ya rufe abun a cikin zuciyarsa saboda haka Abu Talib ya so manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ga sababin san ina fatan an gane wannan mas'alar to amma duk da haka ta gefe guda soyayya kuma za ta amfanar da shi har a lahira soyayya za ta amfanar da shi har a lahira ya zo a cikin hadisin abbas ibn al-abbas ibn abdul muttalib wanda imamu al-bukhari da imamu muslim suka rawaito shi a imamu al-bukhari ya rawaito shi a cikin kitabu manaqib al-ansar babu qissati abi talib imamu muslim ya rawaito shi a hadisi na 209 sannan ya zo a hadisin abu sa'id al-khudri Allah ya ƙara yadda a gare shi wanda imam al-bukhari da muslim suka rawaito shi ya zo a hadisin al-nu'man ibn bashir ibn sa'ad wanda imam al-bukhari da muslim suka rawaito shi hadisin al-abbas ibn abd al-muttalib yake cewa ya ce ya rasulullah hal nafa hal nafa'ta aba talibin bi shay'in baffa dan uwan mu abu talib tunda shi al-abbas kanin abu talib ne kuwa ka tsina na masa wani abu kuwa sallallahu alaihi wasallama fa innahu kana yahutuka domin san ya tattaro ka ya baka kariya wa yaghdabu laka kuma fushinsa in an taba ka ne sai ce na'am na amfanar da shi huwa fi dahdahin min da da aka tashi mai azaba an yanzu an wato an kawo shi farfajiyar wuta dahdah kenan ma'ana kamar a ce a falo aka ajiye shi a baranda aka ajiye shi ba ba a shigar da shi can ƙurya ba walaula ana ba danni ba sallallahu alaihi wasallam ba wanda za ka taɓa raɓa raɓarsa sai dai ta amfani da kai irin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam walaula ana kaji manya ya ce ba danni ba lakana fi darakil asfali minan nar da can ƙasan ƙasan wuta za a kai shi inda ake kai mushrikai amma wannan ƙoƙarin da ya mun ni kuma da na shiga na fita yau Allah na tuba wani ma ya samu ceton manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shi bai tsina wa annabin komai ba amma sakamakon imaninsa bare kuma wanda ya tsina na masa babbancinsu da wanda ya yi imani bai tsina wa manzan Allah sallallahu wani abu ba da Abu Talib ɗin da ya tsina na masa wani abu amma bai yi imani ba bambancin shi ne gatan imani wannan mumini ko an shigar da shi wuta ammar azaba za a iya da shi aljanna ko da laifinsa ya kai ya shiga wuta in manzo Allah ya cece shi za a ɗauko shi ne ka cokanya ko ba aljanna ceton manzo Allah sa kira to amma saboda faɗi da yalwa da karfin shafa'a ta annabi hatta kai kan Abu Talib din mun yadda saboda hadisi ya inganta akan haka an fahimta wasu za ce to me yasa za ku yadda da wannan ba za a mu ce kuma an kuka kawo mana hadisi ingantacce wanda yake da bayani karara sai mu karba alal aini war ra'as sau da kama aji magana atsifa mu kalli ilimi kuma duk da haka ‘yan uwa bari mu kama karanta wannan hadisin sai a cikin hadisin abu sa'in al al-kudiri Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa fa ba a bahin min narin yanzu za a dawo da wuta bulugu ka baihi amma zafin zai kai har kafafuwansa yaghli min dimaghuhu daga kafafuwansa har kwakwalwarsa ana masa azaba a haka a hadisin abdullahi dan abbas kuma wanda imam muslim ya fitar da shi cewa bazara sama ya ce wani ahalin nari azaban in ka tattara yan wuta gaba ɗaya wanda azabarsa ta sauƙi sauki shine abu talib wa huwa munta'ilun bin alaini yana nan an bashi ya sa takalmi takalma guda biyu hagu da dama ya gili min huma dimaguhu da shi ake masa azaba har kwakwalwarsa a hadisin nu'man ibn bashir kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innahu ahwanu ahlin nari azaban domin shi yafi kowa saukin azaba a wuta mallaku wanda yafi kowa saukin azabar wuta mallahu na alani wanda za a sa masa takalma biyu washirata ne da igiyar takalman guda biyu min narin na wuta yaghli minhuma dimaguhu kama yaghli almirjalu kamar yadda tukunya tafasasshiya take tafasa ma yara anna ahadan ashaddu minhu azaban wa innahu la ahwaluhum azaba wannan dai ba wani mutum da zai kai shi saukin azaba a wuta to kun ga kenan duk da haka ceton manzon Allah sallama ya tsallako kansa amma shi kadai ne aka yi wa istisna'i a cikin waɗanda ba su yi imani dan don haka wannan aya muna nan akan bakan mu cewa ta sauka akan Abu Talib baffan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to shine Allah ya ce ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim to akwai wata magana da na dauko na dakatar da ita da itan da wannan kissar ta Abu Talib da ɗaya dalilin da aka kafa hujja da shi na hadisin buraida cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da hadisin Abu Huraira lokacin da aka je yakin Abuwa a shekara ta daya bayan hijira kafin a yakin Badar da watanni manzala sallama ya nemi izini a bashi dama ya ziyarci mahaifiyarsa Aminatu bintu Wahab wacce ita ta yi cikinsa ta yi wahalar cikinsa ta yi wahalar naƙudar haihuwarsa ta nuna masa ƙauna da soyayya ko manzo Allah bai manta ba sannan tana tsaka da nuna masa soyayya da ƙauna ta mutu sanda ta mutu yana shekara shida yana tare da ita ta mutu amma saboda wafa'i irin na annabi sallama da ganiya irin tasa ya gane inda kabarin ta yake shi yana ɗan shekara shida ka ƙara shekara talatin da hudu aka aiko shi ka ƙara shekara goma sha uku kaga ya zama arba'in da bakwai kenan ya yi hijira ka ƙara shekara ɗaya shekara arba'in da takwas bayan mutuwarta bai manta ta ba bai manta inda kabarinta yake ba da suka zo sun kai wata kura za su je su wani atisaye domin a razana mashirikan maka su gane cewa akwai kalubale a hanyarsa ta zuwa sham to kuma a yi kulla alaka da ƙauyawan da suke gefen abuwa ɗin, maza sai ya gane cewa a nan mahaifiyarsa ta rasu kuma a nan kabarin ta yake to sai ya roƙi Allah izini a ba shi dama ya ziyarce ta sai aka yi masa izini to mazala da ya je ne sahabbai suka ga yana ta kuka yana ta kuka yana ta kuka ya yi kuka kwarai har sai da suka fashe da kuka sahabban nan kai maza suna ya ga jarabawa iri da yawa a rayuwarsa bai san mahaifinsa ba yana kan ganiyar sabo da mahaifiyarsa ta rasu ta bashe maraya ‘ya'yansa ɗaya bayan ɗaya suka dinga mutuwa kakaf ɗinsu ɗaya ce bata mutu ba a rayuwarsa kai ka san mutuwar ɗa ba ta da daɗi ashe ba wani wanda zai ce wai saboda biyayyarsa da Allah wai dole ba za a jarrabe shi ba an kashe mai baffansa an biyo shi an koro shi daga garinsu an biyo shi haka dai abubuwa da yawa to manzala sau sallama sai da ya gama kukan sahabban suka gama kukan sai ce me yasa kuke kuka suka ce ya mun ga kana kuka ne me yasa ka kai kuka sai ce na roƙi Allah ne a ban dama in ziyarci mahaifiyata a kabarinta sai aka bani sai kuma na nemi a bani dama mata addu'a sai ba a bani ba to wannan kukan yake yi to da yawa daga cikin malaman tafsiri suna kawo wannan a matsayin sababin nuzul na wannan ayar to da wannan kissar da kuma kissar abu balib na ɗaya daga cikin kissoshin da damumini zai gane da zai rayu da su ya ta'amuli da su cikin sauƙi ya gane yadda cewa akwai abin da ya sani na ilimi akwai abin da zai sani ba wa ma'utitun min al-ilmi illa qalila matsala ta ɗaya kenan sannan abu na biyu ya gane cewa ba tunaninsa ne yake iyakancewa manzon Allah matsayinsa a wurin Allah ba Allah ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani matsayi da ɗan adam zai iya kaiwa ya kai shi inda ba ɗan adam ɗin da ya kai sai shi kadai ciwo wani na jikinsa ba zai rage masa matsayi ba kuma ba wani matsayi da ya rage masa balle a ce sai wani na jikinsa ya yi imani sannan ya kai wannan matsayin in ka gane wannan to kuma sai ka dawo ka gane cewa Allah shi ke da ikon yin komai akwai waɗanda yadda ka san bautar Allah suke da irin waɗannan hadisan ai abu ɗalib yana wuta ai iyayen annabi to dan Allah yanzu kai in ka hakikance akan sai ka gaya wa mutane ka tabbatar musu da ya wuce mataki na ilimi to me riba ka kuma kai ka san cewa yadda kai imani da cewa Allah yana da ikon da zai yi komai to idan kuma ya ga dama ya ɗauki wanda bai taɓa sallah bai sa sha aljanna ka isa ka hana shi kuma kai ka san cewa duk inda mutanen nan suka fito annabi sallama yana son su ko aya suke kuma shari'a bata hana masa son su ba aqallu shay idan ba za ka so su irin san da annabi yake musu ba to ka da akan iya abin da nassi ya zo shi yasa sai ka ga a hadisan nan da ake tada jijiyar wuya a kai. in ka koma littattafan magabata sai ka ga yadda ka san irin fahimtarsu daban da tamu sai ka ga hadisin sun yi sharhinsa cikin cikin layi ɗaya sun yi sun gama so da su ba su da wannan irin damuwar tamu kuma kai ka san dai sun fi mu imani sun fi mu fahimta yanzu duk waɗanda suka yi sharhin sahihu muslim sun zo kan hadisin inna abi wa abaka Saɓani sabani akan wannan matsalar da ta da jijiyar wuya wallahi sai a wajen mutaakhirun ta zo suna da cikakken imaninsu da gamsuwar cewa in Allah zai wa wani ɗan adam alfarma to in har akwai wani wanda zai iya cancanta ta annabi salama ya fi kowa cancanta in kuma Allah subhanahu wataala ya yanke hukunci annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa imanin karɓar hukuncin amma mu ga abin da yake gaban mu mun karanta hadisin nan hanyar da ya biya tabbata mun yarda ita ba sai mun tsaya muna tuna tada hankali da tada jijiyar wuya akai ba na tabbatar da duk mai imani aka karanta masa kissar Abu Talib sai ya ji wani kadari na sansa a ransa saboda me ba don shi Abu Talib din ba dan abin da wa annaba sallallahu alaihi wasallam wanda ko bai ji haka ba to akwai shakka a cikin imaninsa da annaba sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ya yarda cewa ashhadu anna muhammadar rasulullah to dole ne ba'atuhu fi ma amara ijtinabu ma naha anhu wa zajara wa tasdiquhu fi ma akhbara in ya bada labari dole ka gaskata to sanin haƙiƙanin dolan dole sai abin nan ya faru mai da abin zuwa ga Allah nemi taimakon maganganun da malamai suka faɗa ka su zama tsaninka ka tsallaka zuwa ga ka zuwa ga Allah shi kenan ka bari ka wuce to tare da waɗannan bayanan da nai akwai iskalin da malamai suke kawowa cewa Abu Talib ya mutu a Makka kafin manzo Allah ya hijira ita kuma wannan surar ta sauka a Madina a shekara ta tara zai yiwu a ce wannan ayat ce ta sauka tuntuni sannan bayan shekara goma sha hudu kuma aka saukar da wannan ayar wasu suka ce to dama a ka'ida ta asbabun nuzul yawanci ba wai dole ne sai abu ya suka akan abu ake cewa shine sababin nuzul ta yawanci in ka duba cikin asbabun nuzul na alwahidi ko na imam suyuti ko kuma ka duba cikin alkutubul musnada a tafsirin ibn abi hatim a tafsirin ibn mardoya a tafsirin ibn maja wanda ake rawaito shi ta hanyar atraf kutubul atraf da manya-manyan almutawwalat da tafsirin ibn jarir at a Allah ya ji kansa da rahama da kuma ragowar manya-manyan littattafan da suke kula da al'amarin isnadi sawa'un wanda suke kashi muktasaran kamar ibn kafir ko kuma waɗanda suke kawo shi suke hashadi suke jam'i kamar su yi a cikin addurul mansur da sauran dirasar da ake yi na sababin nuzul galibinsu sukan kawo su tattara maka ba wai suna nufin cewa wajibi ne wannan ayar da aka ce wannan ne sababin nuzul ɗinta dole shi ne a sanadiyarsa kaɗai aka saukar da wannan ayar a shi ƙur'ani ana saukar da shi ne da sababba da manufofi biyu uzuran au nuzuran ko ya zama yanke hanzari saboda wata kissa ko wani abu da ya faru ko kuma ya zama gargadi haka kawai to amma in aka ce sababin nuzul ne wani lokacin ana nufin ta dace da wannan waƙi'a an fahimta ko to wasu kuma duk da haka suna da ra'ayin cewa suratul tauba madaniya ce amma akwai ayar da ta riga surar sauka a makka ita ce wannan aya wanda kuma a farkon tafsirin na suratul tauba ko da yake a Lagos muka gabatar mun yi wannan bayani an fahimta ko to a yi haƙuri da tsawaitawar saboda a baƙaddiman mu mun faɗi cewa shi tafsirin za mu dinga fito da mai Allah yake nufi a cikin suru a cikin ayoyin nan na alkur'ani amma za mu nemi taimako da dalilai ingantattu shi yasa matsala ɗayan an ɗauke ta sai a yi ta talata ana zaƙulo dalilan a ta yaga ta ana buɗe ta ana ebo dalilan a lokaci ɗaya sai ka samu tafsirin ayar kuma ka samu nasoshi da za ka samu nutsuwa hankalinka ya kwanta game da su yalla ya ce wa ma kana istighfar ibrahim Allah ya ce wa ma na istighfaru ibrahima li'abihi ai istighfarin da annabi ibrahim yace zai wa babansa a cikin faɗin Allah subhanahu ta'ala lokacin da annabi ibrahim yayi artabu da mahaifinsa a lokacin da yake cewa sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi afiya a cikin suratu maryam da kuma inda yake cewa yake cewa waghfir li abi innahu kana min ad-dallin wannan istighfarin da kaga yayo babansa na farko dai tun yana da rai ne kafin baban ya mutu ne to wannan istighfarin ma yayi shi ne an mau'idatin a bisa wani alƙawari wa'adaha iyahu da yayi masa yayi masa a nan in za ka yi al'irabin wannan da ya yi masa waye yi wa wato to wannan da an yi fa tafsiri biyu illa an ma'idatin sai don alkawari ne ha da shi mahaifin annabi ibrahim ɗin ya ɗauki alkawarin iyahu yi wa annabi ibrahim to me fassara alkawarin shi ne ya ce to zan duba an gani zan musulunta ta sai annabi ibrahim ya ce to allah ka gafarta masa tun da zai musulunta to falamma bayyana lahu lokacin da ya bayyana ga annabi Ibrahim al'amar ai tabayyana al'amru lahu annahu cewa baban nan nasa aduwwul lillahi makiyin Allah ne taya aka gane haka da ya mutu ba a kan addini ba to barra Aminu sai annabi Ibrahim ya zara hannunsa daga gare shi kaga yayi kansunan din istighfarin kenan inna ibrahim shi ko annabi Ibrahim la'awahun mai yawan tasbihi ne mai yawan mai da al'amarinsa zuwa ga Allah ne halimun mai hankali ne da haƙuri ko ka ce illa an ma'idatin alƙawari ne adaha iyahu da shi annabi Ibrahim ɗin ya yi wa mahaifinsa cewa in ka musulunta duk laifin da kai zan roƙi Allah ya yafe maka Shi ne ce Allah zuwa wata'ala ke cewa a cikin wannan qul awalau yaya aya take ne ta baya قال إبراهيم لأبيه إنني براء مما تعبدون نعم إيه إتا إيه، إيه، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين نعم ba wannan ba wanda yake cewa la'astaghfiranna laka nayi rantsuwa akan sai na nema maka gafara a wajen ubangiji wala amliku laka min Allah min shay yawa ita ya ajiyar kaga abinda annabi ibrahim ya gaya wa babansa kenan ce lallai zan nema maka gafara na yi rantsuwa a akan sai zan nema maka gafara shine istighfaru ibrahim li abi ka qur'ani anan ya fassara qur'ani ko kuma da yace wa ghafir li abi Allah ka gafarta wa ana kaga wannan tawilin istighfarin kenan yayi to amma idan ka bibi kissoshin annabi ibrahim din zaka tabbatar da cewa yayi masa ne tun yana da rai bambancin su da wannan kissar kuma ta Abu Talib shi Abu Talib sai da ya mutu ne shi ma annabi ibrahim falamma ta bayyana lahu annahu aduwwul lillah da ya bayyana ga annabi ibrahim cewa baban san makiyin Allah ne li'annahu mata ala ghairi al-islam tabarra'a minhu shi kuma annabi ibrahim ya zo da karfafa wannan kalma ta tauhidi shi yasa waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi har zuriyarsa suna kan wannan abun أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم شما النبي إبراهيم أكنت يموت كما كيوا والصابع إبراهيم بنيه ويعقوب ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون كاغا musulunci shine addinin annabi ibrahim to tabarra'a minhu sai ya dauke hannunsa ya zara hannunsa minhu daga ainihin al'amarin mahaifin nasa sai Allah ce inna ibrahima lalle annabi ibrahim la'awahun awahun kalmar awahun asali ismu fa'ilun ne na kalma awah ita kuma awah ismu fi'ilu amrin ne ko ismu fi'ilu mudari'in ne awah bi ma'ana atawajja idan kana jin damuwa tana da lugha tana da salo goma sha uku da ake faɗatta kamar yadda firu zabadi ya faɗa ana cewa Allah ana cewa uwa ana cewa Allah da kuma wa'ansu salo-salo ɗin guda goma ƙari akan wa'annan uku to da haka in aka ce awwahun to eh, lafa wato tiratu mubalaga ce don haka abin da take nufi shine idan kana ya zama akwai tausayi a cikin zuciyarka da kuma laushi a cikin zuciyarka da risinawa a cikin zuciyarka da sallamawa to da haka an ce ibrahimu awwahun ana nufin annabi ibrahim mai taushin zuciya ne mai risinawa ne mai kankan da kai ne zuwa ga allah subhanahu wata'ala wasu malaman kuma sun fassara awwah din da wata ma'anar ta daban kamar yadda al'imam ibn al-jauzi Allah ya ji ƙansa da rahama ya kawo cewa akwai maganganu guda takwas game da kalmar awwa na ɗaya inna ibrahim la'awahun halim an samu daga abdullahi ibn shaddad ya rawaito daga alhad abdullahi ibn shaddad ibn alhad daga manzo Allah sassara cewa Awwahun tana nufin mai khushu'i sannan an samu daga ubaid ibn umair shi kuma ya ji daga zur ibn daga zur ibn hubaish shi kuma daga abdullahi bin mas'ud Allah ya ƙara yadda a gare shi cewa abin da ake nufi awahun ay kasiru du'a mai yawan addu'a ne duk da yawan sa amma bai nema wa babansa gafara ba bayan mutuwar babansa sannan magana ta uku awahun din mai tausayi ne kamar yadda aka samu daga al Basari da qatada kuma an samu daga abdullahi bin mas'ud Allah ya kare da gare shi a kauli na biyu sannan ya zo a ruwayar abdahak da ikrimata maula maula ibn abbas da afa da mujahid cewa la'awahun ay muqinun mai tabbas ne game da al'amarin Allah baya shakka an samu daga abdullahi bin abbas daga mujahid cewa inna ibrahima la'awahun ay la mu'minun mai sallamawa ne da imani sannan an samu daga sa'id ibn jubair da sa'id ibn al-musayyab ibn al musayyab cewa inna ibrahima la'awahun ay la musabbihun mai yawan tasbihi ne sannan an samu daga wasu daga cikin salaf kamar al-musaqqab da da kuma abu ubaid abu ubaida al-qasim ibn sallam shi ma ya kawo cewa inna ibrahima la'awahun mai yawan zikiri ne mai yawan tuna azabar Allah ne sannan magana ta takwas an samu daga ibn juraij abdulmalik ibn abdulaziz daga mujahid ibn jabar cewa inna ibrahim awwahun ai inna ibrahim faqihun to amma wannan duk ikhtilafu tanawwu ne ba ikhtilafu tadad ba duk sabani ne na canjin kamar risinawa da tsugunawa da dukawa kaga dai duk abu ɗaya ne kawai bambancin hanyar da aka furta ne aka isa zuwa ga abin ya risina ya duka ya tsuguna ya rage tsayi a duk kalmomi ne dai da duk za ka yi tuno abu ɗaya za ka tuno to duka annabi ibrahim ya cika wa'annan abubuwan la'awahun halimun mai haƙuri ne kuma mai hankali ne a makudin ne min shi shine hankali kenan da kuma haƙuri to an gaya wa annabi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan game da abin da ya faru tsakanin annabi Ibrahim da mahaifinsa mahaifin nasa kuma a magana mafi inganci shine azar wanda Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin ayat suratu al-an'am mahaifinsa shine azar din asali in ka koma cikin kutubu tarajim za ga ana cewa sunan mahaifinsa tarah ko tarah da ha to an samu daga manya-manyan malaman nasaba kamar da ibn kasir Allah ji kansa rama a cikin albidayati wani haya ya faɗa an samu daga abdullahi dan abbas cewa tarah ɗin shine sunan mahaifin annabi ibrahim amma wasu malaman sun ce azar ɗin shine sunan da ya shahara da shi wasu kuma suka yi tawili suka ce wa izqala ibrahimu li abihi lokacin da annabi ibrahim ya ce da babansa azar azar din sai suka ce wato laƙabi ne na shi baban nasa wasu kuma suka ce a'a ba laƙabi bane ba wato kalma ce ta ɓatanci saboda abin da mahaifin nasa ya yi wanda bai kyauta ba na rashin na bautar gumaka amma wannan dai ba'id wallahu a'lam ah, ibnu jarir tsabari a cikin tafsiri yake cewa wa aulal qaulaini bis sawabi min ha indi qawlu man qala huwa ismu abihi ni na fi yadda da cewa azar din mahaifinsa ne wasu sai a ai abihi din babansa ai musulmi ne abin da yasa suna so su ce ai tunda annabi ibrahim kakan manzon Allah ne sawa ta hanyar annabi isma'il to in aka ce annabi ibrahim babansa arne ne ba musulmi ba to kenan a cikin kakannin sa akwai wanda ba musulmi ba sai suka kuma fassara wata qallu baka fi sajidina cewa ana ciro tsatsanka daga mai sujada zuwa ga mai sujada zuwa ga mai sujada to wai dan ka wannan budget din ya rushe sai sai abihi din nan yana nufin baffansa amma in ka koma hatta malaman lugha ma in ka koma cikin lisanul arab ibn manzur a kalmar abu yayi shafuffuka masu yawa yana bayani da tabbatarwa da dalili na lugha akan cewa azara din mahaifin annabi ibrahim ne saboda haka wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi shine azara ba dan komai ba illa mau'idatin face dan alkawari ne wa adaha iyahu da yawa mahaifin nasa falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu inna ibrahima la'awwahun halim a takaice wannan ayoyi da makaranta a ciki akwai haramcin yin addu'a ga wanda ya mutu akan kafirci da nema masa gafara ko nema masa rahama a ko faɗar wani abu da zai nuna cewa akwai nema masa gafara da rahama a ciki ko da yake matsalar tana da ɗan ƙarin abin da za mu jona amma tunda muna ragowa ayoyi biyu a ƙarƙashin wannan insha Allah tabaraka wa ta'ala a karatunmu na gobe za mu yi bayani kuma insha Allah gobe ne jajiberin karatunmu kamar yadda yau Allah ya kamu 24 to goban Allah ya kai mu shi ne za mu yi karatu na kusa da ƙarshe kuma jibin Allah ya kai mu za mu yi tashe ai an tuno tashe da ake yi ko wato in Allah da jibi za mu yi tashe za mu rufe karatun sai kuma in Allah ya kaddara muna da rayuwa a gaba muna da dama muna da lokaci fatanmu dai ubangiji subhanahu wataala ya karɓi ibadunmu a kusafuranmu kuma Allah ubangiji ya yafe mana Allah subhanahu wataala ya zama gatanmu Allah subhanahu wataala ya biya mana bukatunmu akwai yan uwa da yawa da wasu suke yin message turo sai a musu addu'a wasu su ce sai a nassanta sunansu ko wasu sai a nassanta bukatunsu kuma akwai mutanen da wasu ma sun taho karatun nan don su samu rabauta a wajen Allah kuma sannan su kai kokon su zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to mun sani Allah mai jin roƙon bayinsa ne kuma mun sani addu'a tasna'ul mu'jizat wani lokacin in ba dan addu'ar ba wala da ba abinda Allah zai mana sai sa ɗaya daga cikin tafsirin da aka yi wa kulma ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum to ina ruwan Allah da kuma ba dan addu'ar ku ba to duk da an fassara du'a'ukum din tauhidukum imanukum da sauransu amma dai wannan ba laifi a iya nufar wannan ma'anar to mun tabbatar da cewa Allah yana amsa addu'o'in mu dalili akan haka shine muna wurin bautar Allah kuma mun sani a cikinmu akwai waɗanda a sanadiyyarsu ma Allah zai iya mana saboda imaninsu da kusancinsu zuwa ga Allah watakila su ma ba su san kansu ba to da haka shi yasa muke buɗe wuta a wajen addu'a kuma muke ƙoƙari mu halarto da mafiya yawan buƙatunmu da muke da su da kuma wa'anda suke cewa mai musu addu'a to yau ma kamar kullum alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم نحن عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم ودارك دار السلام مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إن الجنة جنتك ونحن عبادك فلنا جنتك مع الأبرار اللهم إن النار نارك ونحن عبادك فجنبنا وجنب وجوهنا وحرم لحومنا وحرم بشرتنا من النار يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تكتبنا في الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اجعلنا من المقبولين اللهم اجعلنا من المقبولين اللهم اجعلنا من المقبولين اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين ya ubangiji masu neman bukatu da neman addu'o'i da suke turo mu suke yi roƙonmu da mu taya su addu'a sau da kyautata da so da suke yi gare mu Allah muna kyautata ga so gare ka Allah mun yi imani da kai mun yi imani da manzanka mun yadda da abin da manzanka ya faɗa cewa kana jin kunyar bawanka ya roƙe ka kamar yadda hannunsa ba tare da ka biya masa ba Allah ka biya mana ka biya musu buƙatunsu baki ɗaya ya Allah ka san abin da ke cikin zukatanmu na addu'o'i da bukatu na duniya da lahira harshenmu ba zai iya iyakance su ba amma kai ka halice mu ka halice su Allah ka biya mana dukkan mai neman buɗe Allah ya buɗa masa mai neman ci gaba a rayuwa Allah ka sa ya ci gaba mai neman wani abu da ya fi ƙarfinsa Allah ka ba shi dama ka ba shi iko Allah ya ubangiji abin da muka gaza Allah ka iya mana mata da zawarawa da 'yan mata da suke neman a yi musu addu'ar miji Allah ka ba su mazaje nagari ya ubangiji Allah ka azurta su da mazaje nagari ya ubangiji Allah ka azurta su da mazaje nagari masu neman jari da masu neman aiki ubangiji Allah ka ba su masu neman sauyin wurin aiki Allah ka sauya musu da mafi alkhairi wanda ake bi bashi Allah ka biya musu wanda suke bin bashi Allah ka karɓo musu haƙoƙinsu masu jarrabawa Allah ka ba su sa'a masu karatu da neman karatu Allah ka yassare musu wancan kuma Allah ka ba su ya ubangiji Allah ka raba mu da talauci Allah ka raba mu da damuwa Allah ka raba mu da rashin lafiya Allah ka raba mu da taɓewa Allahumma inna na'udhu bika min jahdil bala' ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة أما يسفون وسلام على المسلم والحمد لله رب العالمين